Allah ya kyauta kin ga yanzu ya tabbatar miki da cewa shi dan tasi ne. Gaskiya anti ne ban aure dan tasi ba irin kuma dan tasi. Yanzu dai ba wannan ba. Kin ga dama ana shirye-shiryen kawo miki gara daga gida. Tunda yanzu mijin ki ba shi da sana'a kin ga garan nan ta ishe ku ku lallaba ku ci abin da za ku ci. Ki ga iyakacin gudun ruwan ruwa zan yi anti. Kin san kuɗi ki. Ni kuɗi ko ba zan ci ba ina filo da shi suna faranta min zuciyata. Ko ba zan ci ba. To, da wanne ka dawo kuma? Tunda ni dai na saba. yanzu na fahimci kullum ni dai tun da na zo gidanka a cikin damuwa nake ni dai a gidanka ban san ran da zan tada nama ko maɗa ba eh kullum a cikin damuwa in ka fita fargaba nake ka dawo in ka dawo fargaba nake ka zauna haba yau kuma me kai ko me aka ma a to yanzu dai kika gyara zance ke ah. ce me ne? a rayuwa sarrace ba lalle bane in san me ka aikata an saka ma jami'an tsaro ne ba za su kama ni kuma gashi na kawo kaina Kama Karibu a kama ka. Ya hmm. zan yi haka na gudu. Hey! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karibu a kama ka. Wallahi ban yarda da kai ba Kabiru. Karibu zargin ka ma nake yi. Wallahi ni na ma fara ma tsoron ka. To kaman ya? Yaya ni da aka abu kuma ina magana kin ga magana wai zargi na ma kike ma ke? Hawa Karibu. Haba. Haba Karibu. Ta za a ce an fara neman ka da 'yan sanda. Yawa mijina. Akwai wani magana da nake so mu tattauna da kai. Ina fatan za ka yi min kyakkyawan fahimta. Allah ba ni ko. Um, da Allah so nake da wasu ababen da ke faruwa don Allah ka yi haƙuri. Ba zan sake ba don Allah ka yafe mu. Matsayina na matarka kai kuma mijina. Bai kamata a ce a koyaushe ina haike maka akan wasu maganganu haka ba don Allah ka yi haƙuri kai mun afuwa to alhamdulillah ni na riga na fi miki so idan na daka ta taki to gaba ɗaya ma hanyoyin da ake bi a shi shiga aljanna ma ki ban san ta inda ma za a bi ki shiga ba kullum ki na guma mun, in na dawo ina so in ga na samu abin da nake nema da zan samu na wuce ana ta bayani akan sai an daga kafan nan za a shiga aljanna amma ke da kanki kike daukan kafarta kike da rango a gurin da za a daga miki ki shige kin ga ba daɗi irin wannan amma dai alhamdulillah ba matsala ni yafiya ba wani abu ce na yafe miki amma babban abin da yake kular da ni wai kina matata ki dinga zargina wai kike ce wai ni tsoro na ma kike ji wannan magana ta daɗe ta min yawa a cikin raina ba dan dai naje falalar waɗanda suke kwana babu kowa a ransu ba da in kika shige raina ban san ranar da zaki fito ba da cikin rai amma ka nake hakura ki ta damar ina ci ina yage ki ina cirewa abun yana mun ciwo fa bana jin daɗi amma dai ba komai dai na yafe kawai tunda kin nemi afuwa na yafe miki dan Allah ka duka sharrin shedan to alhamdulillah dama haka ake so ai Allah ya sa kar a kuma ba na so ni da kika ganin nan bani da damuwa in ina da dama ba abin da ba yi miki ba menene kike so ni da ba zan iya miki shi ba ha to um, ka san mhm. ni kawai duk abubuwan da nake tambayan ka ko babu abin da ya fi damuna kamar waya Ila ina na zauna a gidan nan babu waya in ka fita su in ji kamar in kuka gaba ko ina ya dame ni jabatu kin ga magana wayan nan barin fito firi falo miki bayani kin ga gidan nan lokacin da zan kama gidan nan rabi na biya saboda haka yanzu maganar kuɗin haya shine a gabana ba magana waya ba sai na biya su kuɗin su masu gidan nan ba na mutunci gare su ba. Garibi gidan da muke cikin mahaya ne. Rekwa. Haya aka kama mana. Ba na mutunci gare su masu gidan nan lokacin da za a kama gidan nan wasu ne suka ƙi biya fa aka tashe su aka bani. Saboda haka yanzu idan ban cika musu kuɗin sa ba huruji za su yi min nima da kana bar ganin an kakkafa miki wasu kantoci a kicin babballe za su warga za su waje kuma kin ga idan aka tashi za a koma ni gidan kuma sabuwar matsala ce. Saboda haka ki yi haƙuri. al'amura su zo da sauki in samu a biya kuɗin hayan nan tukunna in ya so magana waya duk daga ba sai a yi ta ni ina da kuɗi fa bana ni shakkar kashe su me za a yi da su sai a yi miki da abin da yake da bukata in gani da babu damuwa Allah zai kawo da za a yi biya amin ki min addu'a shine abin da na fi bukata ki addu'a Allah ya hore al'amura su warware ba shi ba fituka ake ba kuma ana so a nemi wata sana'ar a ga abin da za a yi kuma da kuma yakan ba shi kenan ba take za a ci ni da abin da na samu na zo zan saki gaba ɗaya ki ɗauki ma aljihun ma ki ɗauki abin da yake so me zan yi da su ni. Allah ya zuciyar ka mijina in abin da na faɗa ya ɓata maka rai. Allah ya hore maka ka biya kuɗin haya na siya min wayar. Amin Na gode Allah ya Thank you. To ka gani dai kawu? iya tsawon zamanka a cikin gidan nan, kana kallon yadda nake ta kiran wayan nan kai ma kuma ka gwada kiran shi, amma har yanzu babu wani labari. To, Sadiya haka ne. Zan ci gaba da neman sa, zan ci gaba da iya kokari na neme shi, duk da ban san inda yake ba kamar yadda daman na faɗa miki a baya. kawai wannan bawan Allah mutumin kirki ne kirkinsa ne ya sa kawai ya zamanto cewar aka ba shi wannan aiki kuma muke tare da shi har zuwa lokacin da ya zama haka. Me zai hana ki ci gaba da neman sa'awa tun da daman waya kika buga yanzu. To yanzu ma in kika kuma neman sa'awa kika buga kika same shi ba zai ki zuwa ba zai zo insha Allah. Kau don Allah a yi ƙoƙari a neme shi kafin na dawo tunda dai dududu karatunan da zan ji bai fi wata shida ba to don Allah ko da ba na nan a yi ƙoƙari a kirawo shi idan ya so in an same shi ko a waya ne sai a haɗa ni da shi saboda lallai ina so na ba shi haƙuri to wannan ba matsala ba ne insha Allah za mu ci gaba da neman sa in muka same shi tunda matsala ce ta a bashi haƙuri za mu bashi hakuri kuma na tabbatar ƙaribu mutum ne mai afuwa kuma mai hakuri ne Allah da na tsammanin za mu shawo kansa kuma zai hakura. a gaskiya magana ta gaskiya kawo ba zan ɓoye ma ba ina matuƙar son ƙaribin idan har ya dawo ɗin kun yi magana da shi ina ganin ba matsala tunda ina son shi zan iya haƙura idan har zai amince ko a ta biyun ne sai na zo to ai shi kenan a tun allah da za mu jajirce a kan nemansa in Allah yarda za a nemo shi kafin ki dawo ɗin kuma wannan ba matsala ba ce to shi kenan na gode sosai malam ne maki fatan alkhairi da fatan Allah ya sa abin da aka ta nema a samu Allah ya sa a lafiya a dawo lafiya ni wallahi ban san amfanin in ɗora girkin ki da wuri bai duba bayan mata yi kika tsaya yi har yanzu baki ɗora girki ba me kike yi ke kaɗai a gida ba ɗa ba jika ni yanzu ba wannan ba ya zancen hannun jari da na gaya miki anti hmm? ina ba cikin bala'i ba ban gane bala'i ba mun yi magana da kiran na rimi rimi rimi zaki zo ki samu ki lallaba mai ki ya baki hannun jari kuma gashi an fara rijistar nan ba na son mu rasa ni dai yanzu na samu na shawo kan abba Sauraki, dole kin sani zan shiga in fita in je in samu in mana rijistar nan gaba ɗaya mu samu mu jefa hannun jari a ciki kin san ma me ke faruwa a'a sai kin faɗa <laughs> wai da na zaunar da mutumin ne ina ɗan lallaɓa shi in shiga ta in fita ta ce, in shiga ta in fita gaba ɗaya ni shi ya kashe yawan jiki tun ɗazu na gagara ma ɗora komai to wai kada baki yake ce min gidan da nake ciki ma wai haya ce haya hayar ma rabi ya biya i mean na six month na wata shida ya bayar a gidan nan sura wata shida to Allah mai iko haya fa amma yau ke ce a gidan haya a kyalla ke fa an tafa damuwa ne gare ki ba wai gwada gwada ne yake <laughs> gwada <laughs> har yanzu kina nan dai akan bakanki a cewa gwada ke yake ko to wallahi ne gidanki ba gwada keke yake ba tunda har iya gaya miki cewa nan gidan haya ne ba ba kina ji ko tun ranar da aka kawo ki na san wannan gidan ba sabo bane saboda idan dai da a ce sabo ne da kanshi ya gina shi ko ba zai tsofe haka ba ko da ba wanda ya taba a ce gidan haya yau shafake ce a gidan haya kuma gwaji ne <laughs> ta kare da shi a akan batun kudin jari Hmm, yanzu ma fa da ke gani ma fa da na lallaka shi ne mun magana dai duk da yake dai na san yanda baro yake min hmm. <laughs> kafin nan gaba ya gaya min hmm. to sai na dan kame maganar waya ta sai nake ce mai na nake ce mai to ina so Allah ya hore maka ka biya kuɗin gida sai ka sai mun waya sai ya ce min to shikenan dai kai wasa lafiya lau irin na masoya. <laughs> Nan da shekara nawa zai siya miki wayar? Ke dai har yanzu kina nan kan ki Magana ku nake miki akan hannun jari ba kan waya ba. Ki manta da waya, waya ki ta riga ta tafi ba za ta dawo ba. Ki lallaba shi ya baki koda raka raka shi ce ki ci gaba da amfani ki sa layi. Wai anti wai kan bun baka ki shafa a baki kan ki dawo. Ba kan baka nake miki ah! bane. Ke ba kya fahimtar abu. Ai ta gaya miki abu amma idan kika toshe kunnen ki kika rufe idanun ki ba kya sauraron kowa. Kuma mai gidan da nake kan gaskiyar sa yake gaya miki magana. shi kina san shi ni ne ba kya so ni ɗan uwarki jini ɗaya. Tun farko shafa dakata mana. Tun farko kin san cewa ina goyon bayan ki. Sai ne miki kashiri. Na ciki ki ki binciki wani ne shi. To yanzu gashi nan ya bullo miki da cewa gidan haya ne. Kwanaki ya ce motarsa an kwace. Yanzu kuna zaune ba shi da sana'a. Kin san me? So yake ga. Idan ya gaya min duk wa'innan abubuwan babu zan zauna da shi ko ba zan zauna da shi ba. <laughs> to ai sai ta zama a cikin gwajin nan kuma don gwajin nan dai ba karewa zai ba wayo wajen wata kusan kada ya zo ya nuna min kanshi a matsayin shi na attajiri ya sayan min motoci in ki baki ɗani saboda gaba ɗaya ki baki bani ƙarfin gwiwa akan wannan haƙura ba ma na son wata ɗani ni ɗani da in dai ɗani ce ba na so ke in kin ga dama ran da zan bar gidan nan ko za ki tafi anguwa kar ki rage min hanya ba na buƙata ni dai kawai so nake ki san annabi ya faku don kin gane amma abin nan naki yayi a gwajin nan yayi kan gaske sai yake gami ke kenan ke kullun ki ce gwaji gwaji gwaji gwaji wani irin gwaji ne haka ba gwaji ba gidan nan ku da tsumagiya zaki fara zuwa ki so sai kin zane ni ko saboda na gaba gaba wallahi duka zaki mamma a gidan to kuma idan nazo ban kwana biyu ban zo baki addabe ni da tsinanniyar waya sai na kamo hanya nazo na same ki kuma nazo na same ki amma duk da kan aka baki shawara baki dauka sai ki toshe kunnen ki ki ki sauraron mutane gwaji ko ki ta zama a cikin gwaji Anti, mm. ba maganar kuɗin hannun jari kike magana ba? Mm. ina tabbatar miki gobe iwar haka. Na mallaki wannan kudaden a hannuna. Ina nan zan faɗa miki cewa mijina ya bani wannan kudaden. Fata na Allah isa da gaske ne Allah ya sa ya baki shi ma ya hore masa ya biya miki bukatar ki ya dinga faranta miki rai. Ni ga kama hanya zan yi in koma gida saboda abbakin kin san kusan dawowa. wannan waje gyaran shi ta ina za kai tsoron nan ina karkaɗe ta ma waje ya yi taɓa-taɓa haka nasa ta ina ma zan fara gyaran shi kai Allah ka kawo mana ɗauki ikon Allah mazu garibu ina gajiya alhamdulillah wai ana nan ana nan kamar daga sama na taho ina dan tattaki hakan da zan yi na dan leƙi in waga na in waga can sai na hango mutum na ce ah wannan ya kamar ma'azu in shigo kuma sai na ga kai ne wallahi ne to ya kuma na ka nan ai na daɗe nan a nan dai nan ake dan gurgurawa ana neman na abinci to kuma sha'ani na rayuwa ma ka ga yadda gunawa ya koma da cike keke ma kil da kaya amma in takaice maka kaga dai fayau to ina ta shawarwari ma wai ko wata a dai zan jarraba, in gani tunda an ce in hagu taki a koma dama subhanallah to ai lamarin ne sai addu'a ya za a yi wato ni na nan da ka gani ka san da yake na yi aure wai an yi aure na yi aure gaskiya masha Allah kuma har ma na samu aiki haka a ka ce kai rayuwa ta warware eh na samu aiki a kamfanin wata mata bayan na yi auren gaskiya al'amura sun zo da irin masu kyau dai da marasa daɗi haka na sami yarinya mai so to amma kuma bayan an tare kasan an ce dama ba a sanin hali sai an zauna ita kuma dai to sai dai addu'a dai al'amarin da ya wasu iri kuma aikin ma ya zo ya salwanta to kuma ga abubuwa sun taso in gaya maka sun min yawa yanzu haka maganar ma da ake ni kaina maganar hayaci kokarin yadda zan yi na samu na dan biya kuɗin haya na gidan da yake dama duka na biya ba to ga wannan ga wancan to yanzu shine je je dan abubuwan da nake da shi nake tunanin da na fara wasu yan dabaru na je na ciro su nake so zan kai gidan a fara adanawa kaga motar haya ma ni yanzu gani nake kyashi nake in biya kuɗin haya in shiga gwaran tattako a kafata ma na ƙara samun lafiya in na tattaka in tafiya ta gida kawai a san yadda za kafin kuma Allah ya hore a ƙara samun wani aikin haka daga baya insha Allah sai a hanya kaga gashi kai ni kaga yanzu gidan nawa ne amma wani lokacin abin da za a ci a gidan ma gagara yake kai kuma shi gidan kai Allah dai ka kawo ɗauki rayuwa sai a hankali ba komai Allah yana sana da mu in Allah ya da wata rana sai labari za ka kuma ya riga ya zo ya wuce insha Allah amin ya rabbal alamin bari je gidan nima dan samu da dan lallaba mata bata saba da dai ba Allah ya faɗi kuma tunda Allah ya sa kaga gon kaga a yanzu na ga sai a daren ga bulla ba ya dan wani kalle ko ga dan wannan ai fa ne kuma har da wata dauki ba komai ai haka ba komai kar a matsa ba a ba komai rayuwa kawai tunda an Allah ya saka amma na jira dan yare ba zan shigo insha Allah eh, to godiya ne tunda guri ai kuma nan shikenan ita ce majalisar mu kafin kuma Allah ya warware <laughs> to Allah ya warware Allah ya na gode sosai gari a gare iyalin insha Allah gari biyo aini ne farin gani to sharaban da a gamu ran kai ta nesa eh bari ka gyaran nan gaskiya ba zai yanzu ba sai dai kawai in abubuwa sun fara ko kuma kai gobe da in na fito nan kawai yanzu gara in je gida a sani za a yi Shafatu. Na'am. Yau ke ce a kicin? Yau ne ce a kicin mana. Gani ne ka daɗe baka ci da daɗin wannan girkin nawa ba. Shi yasa yau ne alƙawarin domin in faranta maka rai shiga kicin in maka girki. Gaskiya amma na ji daɗi. Saboda magana ta gaskiya dama ina da damuwa a ce ni da matata har yanzu ban san ɗanɗanon ta ba. Sai dai na riƙa zuwa wani gurin ci abinci. In ji mutane suna cewa a'a ai su sun mora mata ɓangaren girki da sauransu. amma ni shi kenan ba labari sai dai a tafasa min ruwa ko in tafasa da kaina yanzu ku kin ga da kika fara girkin nan ai yanzu zan fara alfahari ji nake kamar ma yau ma aka tare karka damu ai daga yanzu duk abin da kake so zan danga girka maka din kala goma sha takwas kake so zan girka sha takwas in zuba wani cikin kuma sai ba shabatu <laughs> wato lamarin kina ban mamaki ya haka kike kamar mai jinnu sai ki nan sai ki can kawai sai in ganki kin canja yanayi a ai kauna gaskiya ne alhamdulillah ala zalika ya na ga baka zo min da waya ba shafa'a take sai ana ya ga yaƙi sai ki riga kura can nake dai na miki bayani dangane da abin da ya shafi maganar wayan nan nace da ke ki bari al'amura kin ga ga halin da ake ciki yanzu a ƙasa na tako duk dan saboda in ci gaba da tattalawa ki bari yanzu maganar biyan hayan nan ce a gabana yanzu saboda fa kawai harkar wannan gaba ɗaya yanzu mota ma na daina hawa saboda gani nake kawai kuɗi za su ragu in na lissafa inda za na ga kuɗin motar sai in taho a kafa in na gama dira in saka su aljihuna kin gani yanzu so nake kuɗin ma na rika tara su a gurin ki a tara su ki samu a biya kuɗin hayar ki gani a gaban ki da hankalin ki ya kwanta kin ga an saki samun wata damar kuma sai a tara kuɗin da za su yi miki waya ko ba haka ba a wajena imana kuɗin za a dinga tara a guri na eh. wayo Allah na kai amma kaga hakan nan wallahi ba karamar dabara ba ce <laughs> ashe haka ka yadda da ni me zai hana ba zan yadda da ke ba matata mutum da matarsa ina ne marfar asirinsa sama da matarsa Allah na jira ƙara son ka ta <laughs> alhamdulillah to yanzu dai in shiga in jira girki na ya fito eh a wayar ka nake so ka bani aro me kuma ki da wata ka san hau ƙaramar ma ta samu matsala kuma yan uwan mamana sun ce za su zo su zo su duba gidana kuma ban da wayar da za mu yi wa yara su don allah ka bani aro ya haƙuri to ba matsala ni dinki buga musu wani ga shi sai baki ya kwakuri ba ta <laughs> kuma gobe ma fa a wajena za ta kwana to me yasa a'a saboda ban san ainihin lokacin da za su zo ba kaga zai iya ba shi ta kira na ta kira na kaga in ka tafi da shi kuma sai jibin jibin in ba ka Allah ya kyauta to shi kenan Allah zai ba da yanda ina ciki ina jiran da daɗin gidan to kuɗin kai ki ba ina gidan ba kina kishin kuma na baki kuɗi ki haƙuri suna aljihu na an nazo zan baki in kika shigo ciki sai in baki ba matsala <laughs> to yanzu dai in shiga in jira da ami ko haba da Allah ai daga kanin lokaci ya rage <laughs> kar ka yadda wani ya ce ka bashi lambar wayarka ka ɗauka ka bayar kar ka ɗauki kafa ka sake komawa to yanzu kenan kai ma kan baka wanda irin ni kuma ka ka bani ni ai taimakon ka zan yi idan ka bani aini taimaka ma zan aini kariya zan zama a gare ka ai ka bani lambar mijinki naga kamar yana da ruwan mutunci mutunci kuma yana da kirki abin shi naga babu alamar wasa wai me zai hana a cikin abokanansa ki dan tuttuban min wani ko da nikin ga ko me mata ne ni ina so wallahi ba wai lallai sai me saurayi ba ko kuma wanda bai ya taba yin aure dai ina so ni dai kawai dai in samu in shiga daga ciki in huta ba wai tallata na nace ki ba a a a to me kika ce in hoton ki zan dauka in ba karibu in ce mai gashi ya dan bincika ya dan zazzaga in ya ga mai so Ah, ta nan kika bullo? To ni ba haka nake nufi ba. Anti ma tsaya ma in gaya miki gaskiya. Tunda ni na san eh, mijina tunda na zo gidan nan. Gaskiya ban taba ganin shi da wani aboki ba. Wai dai ya shigo cikin gidan nan ban sani ba ko a waje. kisan kowa da yanayin sabgoginsa watakila a waje yana da abokanansa suna haɗuwa dai amma wai ya ce ya shigo min da shi cikin gida gaskiya ban ban taɓa gani ba A ga almuri to ai idan na baka ai ni matsala za ka zame min ai ai wancan aikin shi ya kamata in barka ka je kai ta zama a wurin ka zama buzuzu ma sabida tuki